to al'amarin nan fa ina mai gaya maka mala hassan ya kai la haula wala quwwata illa billahi saboda al'amarin jihar zamfara abu ne wanda yake ya fara tun 2011 wannan matsala ta faru har yanzu kullun ci gaba take yi ba raguwa take yi ba ibrahim ahmad janyau kenan jagoran wata kungiya da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar zamfara ke kokawa bisa sabon halin kashe-kashe da jihar ta sake fadawa ciki. To sai dai kuma a daidai wannan lokacin da zamfarawan ke kokawa sojojin kasar su sun sake sabunta kai hare-hare ga 'yan ta'addan kamar yadda navy commander abdulsalam Sami na hedikwatar tsaron najeriya ke shaida min wato wannan hari an kai shi ne a jiya a garin tsibiri da kuma manya na karamar hukumar zumi ta jihar zamfara inda rundunar sojan sama ta operation hadirin daji wato a ƙarƙashin operation accord wanda aka fara gudanarwa a nan yanki na jihar katsina da zamfara suka samu nasarar kai wannan hari ma waɗannan ɗan fashi kuma sun samu halaka da dama daga cikinsu wannan eh, wato hari da aka kai shine na biyu na baya bayan nan ma shine wanda aka kai yau kuma an samu halaka mutane da dama wannan yana ɗaya daga cikin wato sabon tsare-tsare da aka yi na wajen samar da bayanai na musamman daga mutane suke badawa da kuma wanda ake samowa wannan ya taimaka kwarai da gaske kuma za a ci gaba da kai wannan farmaki kai kamar yadda ka sani cewa sabon operation accord wanda ake domin a ga cewa an cimma gurin wato fatattakan waɗannan wato satar shanu da kuma waɗannan 'yan fashi a wannan yanki na jihar katsina da jihar zamfara za a ci gaba da yin haka ɗin ibrahim janyau da suke fafutukar samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara ya ce lalle kam a yanzu suna ganin kwazo irin da sojojin. Abu ne wanda muka ji daɗin sa saboda akwai rahotanni da yawa a wannan yanki na arewa ta Zamfara akwai abubuwa da ke ta faruwa yankin zurmi gabacin zurmi abun da ya zo har yammacin zurmi ya shiga cikin birnin magaji da kuma shinkafi local government gaskiya bisa rahotanni da yawa da mutanen da ke yankin sun ce an dan samu saukin saboda sojoji sun zo sun yi aman wuta a wajajen da suke kuma kuma an samu nasarori waɗanda an kashe da yawa cikin waɗannan 'yan ta'adda da suka addabi al'umma kuma an wace su Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan sabon hoɓɓasa na dakarun ƙasar zai kai ga samar da zaman lafiya a jihar ta zamfara da ma makwabtanta. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.